أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annan muhammadu alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu kaga kai mishaka wanda ya dace da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka littafin wato alfusul fi siratin rasul alfusul fi siratin rasul na imam ibn kasir wannan shine darasin farko da zamu fara yi a yau a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan bayan mun sauke littafin Ash-Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmizi da yake da alaka da wato dabi'u da halaye da sifar halittar annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam shi kuma wannan littafi al-fusul fi sirati rasul yana da alaka ne shi ma dai da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kai tsaye abin da ya shafi tarihin rayuwarsa sunansa ya kukukan da ya yi da duk abin da yake da alaƙa da shi gaba daya so littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske ga dukkan mutumin da yake da wato um, san annabi yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake so ya rayu a rayuwa irin ta annabi din alaihi salatu wassalam shi ma dai wani littafin ba wani yawa ne can da shi ba muna fatan ba za mu ɗauki lokaci mai tsawo wajen karanta shi kuma da yake sira ne tarihi ne ba da buƙatar wani abu na wahala sosai mai littafin shine imam ibn kasir ya kamata mu san waye mai littafin shine ibn kasir sahibu tafsir ma'abucin littafin nan shahararre na tafsiri wato tafsirul qur'an al-azim na imam ibn kasir Allah ya masa rahama sunansa isma'il ibn umar asalin ibn kasir sunansa isma'il babansa umar Ɗan gidan kasir kasir ɗin kakansa ne to amma sai aka tsallake ba a cewa ibnu umar sai ake cewa ibnu kasir kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdulmuttalib to amma wani lokacin sai aka ce shi ibnu muttalib shi ma yakan faɗa anan nabiyu la kadhib an ibnu muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gidan muttalib so ya halatta mutum a rinka kiransa da sunan kakansa shine fa'idar kaga yanzu ya fi shahara da ibnu kasir kai ka ɗauka kasir ne baban shi babansa umar kakansa ne kafir ibnu daw ibnu dar alhafiz imaduddin abul fida Allah ya masa rahama an haifi imam ibnu kasir um, a wani gari ko wani ƙauye da ake ce da shi majdal kariya a wato yana cikin ƙauyukan basra basra ta can ta can iraki kenan iraki su kufa din nan kenan ibnu kasir asalinsa mutumin iraki ne ibnu kasir asalinsa mutumin iraq ne wani ƙauye a cikin iraq sanin wannan yana da zai taimaka mana don mu gane irin waɗannan garuruka ko ƙasashe da yawanci yahudawa suka san su a gaba suke yaƙarsu za ku ga akwai manya-manyan malamai na musulunci a cikinsu da yawa shekara ta ɗari bakwai da ɗaya a wata riwayar shekara ta ɗari bakwai bayan hijira annabi aka haife shi wasu kuma suka ce ɗari bakwai da ɗaya daga nan ya tafi garin dimashq don neman karatu daman haka suke ba sa zama galiban za ka rinka ji daga can sai can daga nan sai nan ibn kasir jagora ne ƙudwatul ulama wal huffaz ne jagora ne kuma abun koyi a cikin malamai da kuma hafizai hadda dai in an zo magana to in an zo kansu sai dai a yi fatiya kuma allah ya bashi sanin ma'anoni na dukkan abubuwa musamman na alkur'ani mai girma lafazi in an faɗi shi to Allah ya ba shi basirar da yake iya warware shi ya bayanin ga abin da lafazin yake nufi daga cikin manya-manyan malamansa akwai burhanuddin alfazari da kamaluddin ibn qad shuhba burhanuddin alfazari da kuma kamaluddin waɗannan suna cikin manya-manyan malamansa ya hada sarakuta da Alhafis abul hajjajin mizzi auratayya da sarakuta ta hada su sannan kuma ya lazimce shi ya zauna da shi kuma ya yi karatu a wajensa imamul mizzi cikin manya-manyan malaman hadisi sannan ibnu kasir ya tsaya tsayin da kwarai da gaske ya fuskanci neman ilimi na hadisi har sai da ya shahara ya zama ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ake buga misali da su a duniyar hadisi shi an fi saninsa da tafsiri amma in an zo magana hadisi aka zo ibn kasir kuma dole a saurara masa abin mamaki ya samu karatu da yawa daga shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya dai da ake ji ana faɗa so aka al anhu ya karbi karatu da yawa daga gare shi ya karanta usul ya karanta littattafai ya karanta ilmomi masu tarin yawa ya yi haddal mutum haddar littattafai matani matani da yawa don yana daga cikin hanyar da ɗalibi zai samu makanuwa allah ya taimake shi rinka yin hadda wannan harka karatun ba ta yiwuwa sai mutum ya matsanta kansa wajen hadda sannan ibn kasir ya mai da hankali wajen sanin isnadi na hadisai da illoli da sanin sunan mazajen da suke ruwaito hadisi da tarihi har sai da ya zamanto ya yi fushi a wannan babin dama an zo magana tarihi kam to ka je ka duba littafin sai albidaya wa nihaya babban littafi malam mujalladi mai yawa wanda tarihi ne da bayani wallahi zaka ce wato kaiwa Allah ya yi shi ne don ya zo ya bada tarihi Allah ya bashi ilimi kwarai da gaske yana da littafai da yawa wanda ba za mu iya faɗan su ga baki ɗaya ba amma dai daga cikin su akwai tafsirul qur'an azim tafsirin Ibn kasir da ake faɗa wanda duk duniyan nan duk malamin tafsiri don Allah ya sa da inda ya cika malamin tafsiri to ya kafa hujja da littafin al-imam ibnu kasir littafin tafsiri albidaya wa nihaya littafinsa ne al'ahkam ala abuwa tambih wannan tun yana yaro ƙarami ya rubuta shi al'ahkam ala abuwa tambih akwai siratun saghira wannan ɗan littafin kenan wannan wannan ya ce sira ce saghira ɗan ƙaramin littafi na tarihin annabi shine yanzu za mu karanta da sauran littattafai ya rasu ranar alhamis 26 ga watan sha'aban shekara ta 774 gaba ɗaya a duniya Ibn kasir shekarunsa saba'in ne da uku a duniya gaba ɗaya ya yi wannan abuwan da yi an binne shi kusa da shekul islam ibn taimiyya a kabari kabarin sai na dab da shekul islam ibn taimiyya kamar yadda ya zo a cikin tabaqatul mufassirin na hafiz shamsuddin muhammad ibn ali ibn ahmad ad-dawudi Allah ya masa rahama to ga abin da ya ce a cikin littafin shi ibn kasir dan abin da ya fara muqaddima yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده من اخلص له قلبه وانجابت عنه اكدار الشرك وصفا واقر له برق العبوديه واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الامين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم العشر واللقاء ورضي الله على اصحابه وازواجه وذريته واتباعه اجمعين اولي البصائر والنهى amma ba'ad wannan shine mukaddima ta farko da yawa littafin ina fata an ga wurin ko godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah tabbata ga bawansa da ya zaɓe shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi Mustafa in an ce Mustafa asali ana nufin sunan annabi ne duk wanda kaje an ce mai muddafa Hausawa suka ce muddafa to ana nufin mustafa ko a ce mustafa duk sunan annabi ne da muttafa da mustafa duk sunan annabi ne mustafa daga al-istifa'u ne al-istifa al-ikhtiyar zaɓa ma'ana mutum ne zaɓaɓɓe da Allah ya zaɓe shi sallallahu alaihi wa sallama godiya mai tarin yawa mai albarka a cikinta muna gode masa kamar yadda ubangijinmu yake so kuma ya yarda ya ce ina shaidawa baban mutuwa da cancanta sai Allah shi shi kadai tafidi kenan haka malaman sunna suke in sun fara magana sai sun yi magana akan tauhidi dan su kori shirka wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya tilo ne Allah shi kadai yake bai da aboki bai da kani bai da abokin shawara bai magana da kowa wai ya zauna tattauna da wani dan saboda zai wani hukunci yana neman izini ko shawara ko kar yayi ya zo ya dana sani baya yi hu shi kadai yake rayuwa la ilaha illallah nu'minu bika ya rab mun yi imani da kai ya ubangiji ka yadda da wannan fa dan da wannan ne zaka shiga aljanna idan ka ji a ranka ubangiji yana da wani mai agaza masa ko mai taimaka masa to kana da matsala tauhidin ka bai cika ba kuma ka da shi shi kaɗan nan shi ke sarrafa duniya yusarrifuha kaifa yasha yana jujjuya ta yadda ya ga dama kuma ba wanda isa ce masa dan me la yusalu amma ya fa'alu wa hum yusalun ba a sa akan abin da ya aikata su dai mutane su ne ake su dan me yasa suka yi kaza ya ce ina shaidawa shaidar shaidawar da wanda ya yi ikhlasi a zuciya mana yana so ya gaya muku don Allah yake ƙoƙarin faɗan wannan magana kuma irin shaidar wadda dukkan ƙazanta ta shirka ta kau daga gare shi irin shaida wadda bawa ya tabbatar da bautarsa ga ubangiji irin shaidawar wanda ya nemi tsari daga sharrin shaidan da son zuciya sharrin ne wa hawa irin shaidawar wanda ya yi riko da igiyar Allah da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amintaccen manzo Muhammadu khairul wara wanda shine mafi alheri a cikin alwara in an ce alwara ana nufin halitta gaba daya ba wani wanda ya fi shi ba a yi wannan ba ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ba a yi wani mutum irin ahmad ba shine muhammad kuma ba za a taba yi ba sallallahu alaihi wasallama tsira da amincin allah su tabbata gare shi dawwama har zuwa ranar alhashru wal liqa ranar tashin mutane da kuma haduwa akwai wannan ranar ka yi tunaninta ka yadda da ita kuma wallahi tana hanya يوم الحشر واللقاء الحشر يوم يحشر الناس رانا da za a tashi mutane daga ina min al-ajdasi ila rabbihim yansilun za a tashe su daga kabari wannan kabarin da kake daukan mutane kake kai su a kafada wannan ramin da kuke tona kuke binne mutane kuna son su kuna ƙaunar su amma ku kai su ku binne su suna zaman jira ne akwai yawmul hashr akwai yawmul bas wan nushur duk wanda ya kwanta wannan wuri zai tashi alliqa daga liqa'u ne akwai ranar da zan za mu haɗu awwalina wal akhirina da na farkon mu da na ƙarshe tun daga annabi adam shine lamba ɗaya har zuwa ƙarshen halitta akwai wannan rana tana zuwa kamar yadda ka san yanzu ba muna zaune ba ba an jima magariba za ta yi anan ba haka ne ko za mu zo mai magariba an jima ma za mu zo mai la'asar da azan insha Allah da yaddar ubangiji haka wata rana kiyama za ta zo za mu haɗu ka yadda don ka yi aiki mai kyau wani ya mutu jiya ka binne shi shekaran jiya kun kai wani bara kun binne wani shekara uku kun binne wata kana zaune da babanka kana son sa ya mutu kana zaune da tsohuwarka kana son ta mutu kana zaune da matarka kana son ta ta mutu kana zaune da makocin kana son sa ya mutu kana zaune da wani ya mutu ya mutu ya mutu su duk Allah baya son su ne suke ta mutuwa su ba sa son duniyar ne yanda kake son ta su ma haka suke so amma haka ba shirya wa Allah ya dauke su to wallahi haka kai ma za a zo a tukwikwiye ka wata rana ba kimtsi sai dai ka ji tukwane a kanka ka ganka a kabari ka sha zama shekaru aru aru watakila ka shekara dubu a wannan ramin wallahi la ilaha illallah wani ya fi dubu nawa yana cikin ramin nan kuma ba wani abu yawa Allah da yawa Allah ya ajiye shi a wannan ba haka Allah ya ga dama to kai ma baka san dadewar za zaka yi ba dan waye san ran da kiyama za ta shi ita duniya daman matsalarta ka zo ta idan ka zo to ka tabbatar ma ka tafi to za a haɗu da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da za a haɗu da babba da yaro da za a haɗu Allah ya yarda da sahabban annabi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam duka ulil basairi wan nuha ma'abuta basira da hankali to wannan ita ce muqaddima ta ibnu kathir wanda take cike da aqida da kuma manufar ahlus sunna yayi wa annabi yabo yayi wa Allah yabo ya faɗi manufarsa ya yabi sahabban annabi ba yanda za a yi ahlus sunna yayi salati yayi yabo bai faɗi sabon annabi ba ya sa amma wanda ba sa son sabai sai su zage su amma ba fa innahu la yajmalu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifati al-ayyam an-nabawiyya والتواريخ الإسلامية وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها وقد أجبت وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وهي مشتملة على ذكر نسب الرسول هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الأرض إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى to shi kuma nan ya faɗi me zai yi a cikin littafin a takaice a wannan ɗan faragarab ɗin ya ce bai yi kyau ba kwarai abu ne bai dace ba ba zai yi kyau ba ga ama abuta ilimi wanda duk yake da sha'awan ilimi yake da alaka da ilimi na addini yayi wasarere da sakaci da sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihin musulunci bai kamata ba duk abin da za ku yi na addini ya kamata kuna tuntuban ya annabi ya rayu koyar da yaranku a makarantunku ku sa su san annabi idan ba ku sa yaran ku aka koya musu waye annabi ba tun suna yara ƙanana ba wallahi za su wayi gari a zo a zage shi ba su damu ba saboda ba a gaya musu darajarsa ba yara ne sai abin da aka gina su a kai so yana da muhimmanci kwarai kuma aƙida ne lallai ku koya wa 'ya'yanku san waye annabi kamar yadda kuka koya musu suka san muhimmancin ubansu da kanin ubansu suka san muhimmancin danginsu da 'yan uwan iyayensu to ku koya musu su girmama annabi ku kai su makarantun da za a sanar da su waye annabi in ku ba za ku iya karantar da su ba amma in ba ku yi haka ba za a cika musu kwakwalwarsu da boko su tashi da boko ba su ganin girman komai sai boko su zama 'yan boko su wayi gari suna fada da addini saboda boko ka nuna musu tun suna tashi kun kai su naziri tun yaro bai iya magana ba an kai shi ana biya mai kuɗi mai tsada nazari saboda ya iya boko amma a makarantar nazarin ba a koya mai waya annabi amma kuma ana koya masa addu'ar kiristanci yesu almasihu isa dan allah ne da kuɗinku ke za ku bayar ya gama ya shiga firamare boko ya shiga sakandare jiniya boko siniya boko a neman masa admission ya shiga jami'a boko ya gama jami'an nan a nema masa ya sabis ya dawo ya kama aikin boko ya je master digiri boko ya phd boko gaba ɗaya kun ƙara musu da rayuwarsu akan boko kuma akan wannan lomar da ake nema a ci wanda mai faskare ma yana ci wai hakuri a faɗi gaskiya wai hakuri wannan ita ce gaskiyar magana turawa sun gama da mu yau mun wayi gari wanda bai yi boko ba a cikin mu gani ake kama kafiri ne kuma shine ilimin da ake gani fi komai muhimmanci amma islamiyya makarantar addini yaro ya ce qur'ani ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san annabin sa ya samu abin da zai kwanta a kabari a'a wannan ba shi da muhimmanci a wajen mu ba mu damu da shi ba jiya wani bawan Allah yake bani labari yana da kyau in gaya muku sani ya ce wata makaranta ne ya je yake karantarwa wasu ne suka yi makaranta private school suna kashe mata kuɗi sosai aslama makaranta ba ta iya rike kanta su saboda tsabar dai a cusa yaran boko sai aka yi dabara aka nemo malaman addini kuma ɗaliban ilimi sosai aka buɗe ɓangaren islamic studies shi ma don mutane su kawo 'ya'yansu amma ba manufar a koyar da su addinin ba ne sai yaran sun gama gajiya sai a zo a yi musu islamic studies din islamic studies din kuma an sa wani Bayahude, musulmi ne a rigar yahudawa yana nan yana sa ido da ya ga ana koya wa yaran wani abu na kishin addini sai su ce a'a a kyale su a'a a kyale su a'a amma nan an gaya wa iyaye akwai islami don saboda su kawo yayansu a karbi kudin su ya ce sai gashi an dauke wata malama kafira ya ce iya tsiraici shigan da take iya tsiraici tsiraici balagaggiya ta zo ta tsaya a gaban yara tana karantar da su karara take koya musu cewa isa fa dan allah ne kuma ta sa su haddace kuma ta ba su asamin take ba su aiki a kai shi kuma malamin islamiyya malamin tauhidi yana zuwa yana ce allah ɗaya ne allah ba da alam yalid wa lam yulad wallahi abu mamaki malam ni na san shugaban makarantar ni din nan yayi ta kira na ma in sama masa malamai na addini yace ina so in samu gogaggu da za su zo makaranta akwai kudi a makarantar wallahi malamin ya same shi yake masa magana ya ce da shi ranka ya daɗe a makarantar nan an ɗauke mu muyi wa yara tarbiyyar addini amma wannan malama fa tana zuwa tana koya yara har sun riƙe in koya musu karatu su zo su ce to kai malam ka ce Allah ɗaya ne kuma wance ta ce Isa dan Allah ne kuma Maryam Allah ne Allah ma Allah ne Isa ma Allah ne Trinity wallahi ce ni da shi gaba da gaba dalibinmu ne a nan a nan ya tashi a nan ya haddace ƙur'ani a hannunmu nan ya abun nan wayewa da sauransu yake karantarwa a can sai ya ce masa malam ka je kai abin da za ka yi ka kyale ta ya ce ai ba wani abu bane ya ce it's nothing ko matsalar ku zafin addini ku ta zafi zafi me dan ta ce isa dan Allah ne me dan yara sun ce isa me ya abu na ce ka je ka koya musu abin da koya musu wallahi to sharrin dan boko da bai da addini kenan sharrin dan boko da ba shi da addini shi tsiyar dan boko shi gani yake komai nasu shine daidai amma wanda yake da boko da addini to yakan ba da priority ga addini ya yadda cewa wannan tunanin na boko ana iya samun kuskure a ciki to shine waye dan boko yan uwa musulmi kada mu bari ayaniyar zamani ta kwashe mu in dai ka cika sha ne fa za ka cika sha amma karka yadda neman ci da sha ya raba ka da ka da addininka wannan abu yana da ciwo kwarai da gaske muna cutar da 'ya'yanmu wallahi ba ma sa musu aƙida mun gina su akan wani abu daban ba cewa muka yi kar a yi boko ba a ji a yi nima da nake magana nan na yi bokon kuma dan bokon ne nima yawa eh, gaskiya ne Allah ne ku fitar da ni ban tafi layi ɗaya gaba ɗaya ba ai kwarai daga gaske kar wani ya ce ban sani bane wallahi tun da na tashi karatu na boko nake boko boko boko har na shiga jami'a na ce bari in dan abin nan in dan raba kafa kwarai daga ciki kawai wani ya ce ban iya boko ba ni ma na yi boko nan ina kansa kuma har yanzu ban daina ba amma dai ba yanda za a yi mu turawa su zo su kawo mana wani abu su tashe mu daga kan manufar mu ta addini mu zo muna bauta musu da zai yi ba so ku gaya wa 'ya'yanku ku koya musu san annabi daga nan ake sanin martaba da darajar manzo Allah shine in an zage shi za su ji zafi yace a cikin wannan littafi yana tattare da ulum jamma wa fawaid muhimma ilimi mai yawan gaske da kuma fa'idoji masu tarin yawa wani malami bai isa ya wadatu da barin ilimin da ke cikin littafin nan ba kuma ba za a taɓa yi wa mutum uzuri don ya ta ba shi da wannan ilimin ba duk wanda ba da masaniya akan manzan Allah wallahi ba ba uzurin da za a yi masa bisan annabu ba ba uzurin da za a yi masa bisan annabu ba sanin annabi da darajar annabi shine zai sa a kare manufar annabi a cikin al'umma idan ba ku koya wa al'umma suka san darajar manza Allah ba to ba su kare interest din annabi a cikin al'ummar ba yasa da an zo an samu wata hayaniya yu sai ga mutum ya bi hayaniyar shi baya tunanin ga abinda da annabi yake so a yi ba shi bane a gaba ha! kyale mutane ha kyale mutane a rabu da mutane dan me mu fa nan ba kasar addini bane gobe ba za a zo a ce mana za a yi mana ra'ayin addini ba kowa a kyale shi wani ma cewa wai an ce an ce ai sallah ai sallah ya ana cewa yara su sallah ce a ah, me za ka takura musu yace addini ra'ayi ne ya mutum ya ga zai sallah yayi mutum in ya ga dama yayi azhar in ya ga dama la'asar ya ki in ya ga dama asuba in ya ga yana da nishadi wallahi malam wani mutum musulmi ne mai addini wai wai addini ra'ayi ne shi haka ya fahimta ra'ayi ne kamar yanzu misali ra'ayinka ne ka saka farar riga yau in ka dama gobe ka sa baka ra'ayinka ne ka tafiya da kafan ka dama ka hau abin hawa to shi haka yake daukin addini to me wai malamai za su wai a ta wa'azi wai abi Allah abin annabi a je a ta ai kaza ai kaza me za a takura shi yana ganin malamai fa suna wuce gona da iri suna fa takura wa mutane wallahi tallahi a cikin al'ummarka jama'arka musulminka akwai masu wannan tunanin ga muna da aiki yace ni na so an u'allika tazkiratan fi dhalika litakuna madkhalan ilai zan dan dan taliki in dan rubuta yar muzakkira dan abin tunatarwa haka yace dan abin da za a dan tunatar saboda ya zamanto mashiga ne ga ilimin ba wai shine iyakaci gaba ɗaya ba kuma ya zama abin buga misali kuma abin da za a nemi taimako da shi yace na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ilaihi wa ala Allah madi ga Allah na dogara kuma gare shi na miƙa al'amari na fawwala na. da shi kuma na jingina wasu tinadi wannan littafin yana tattare da ambaton wato dangantaka ko nasabar annabi Muhammad da sirarsa da kuma dukkan abubuwa da yayi suka yi fice na addini ya kukukansa aurensa iyalinsa matansa maƙotansa iyayensa ƙannansa 'yan uwansa wanda suke ciki ɗaya da duk za a yi mana bayani shafi annabi kuma da yin bayani akan kwanaki na musulunci rayuwar da aka yi ta yi bayan annabi wa zikir ayyamil islami ba'adahu ila yawmina haza har zuwa yau ma'ana har zuwa ranar da yake rubutun kaga ai yayi kokari kaga ai baya nan a wancan lokacin amma karatu da bincike kuma yayi kokari haka ita kawowa ita kawowa shi yasa don da yake so ya more wa tarihin ya nemi littafin na albidaya wa nihaya ta ibnu kasir din yace irin abin da wato masu hankali da tunani suke da tsananin bukatarsa kuma na yi shi a takaice bai da yawa ɗan ƙaramin littafi ne amma akwai karatu a ciki wani abu idan ka karanta sai ka zubar da hawaye za ka ga akwai abubuwa masu muhimmanci da al'umma anan muhammad sallallahu alaihi wasallam suka jahilta ya ce na yi shi a takaice insha Allah to yanzu wannan mukaddima da yi nan. jama'a musulmi yan uwana menene hikimar karanta ita sira me manufar karanta sira yanzu ne muna karatun sira ne idan an ce sira ana nufin tarihin wani mutum guda ta yanzu sirar ta waye muke ta annabi abubakar yana da sirarsa umar yana da sirarsa usman yana da sirarsa aliyu yana da sirarsa Malik yana da sirarsa waye yana da sirarsa ɗaiɗaikun mutane kowa yana da irin sirarsa rayuwarsa gaba ɗaya to yau za mu karanta tarihin annabi ne gaba ɗaya tun daga turo shi tun daga haihuwa har zuwa ranar ƙarshe a rayuwar imam ibn kasir rahimahullah dalilin da ya sa na tsawaita magana akan sira sira din a karantar da yara mu karantar da kanmu shine abubuwa kamar haka mai karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai iya ɗabbaka musulunci a aikace da jin daɗi da ɗanɗanon musuluncin don zai san abin da ayoyin alkur'ani suke kunshe da shi da hadisan manzon Allah ɗin da ake magana sallallahu alaihi wasallam suke kunshe da shi kuma zai fahimci ɓangarori na rayuwa kala-kala abu na biyu ta dalilin karanta sira ne mutum zai koyi koyi da annabi sallallahu alaihi sallama kuma zai san hali na annabi babban burin musulmi ya san halin annabi da ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare da dama kuma ya koyi da shi har ya samu abin da zai tanadi a kwanciyar kabarinsa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera abu na uku koyi da manzon Allah da bin sa din dalili ne na cewa lalle bawa yana son Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim san annabi san alama ne na san Allah to ya zaka ka so abu baka san shi ba ko me yasa me yasa mutum zai so abin da bai san shi ba dole sai an masa bayanin sai san kimarsa da darajar sai sannan ya so shi so idan muna so mu so annabi to mu karanta annabin mu karanta shi mu fahimce shi yau a garin nan a kafafen yada labaranmu don ku gane yahudanci da ke tattare da mu filaye ake da shi a kafafen yada labaran nan na zauna kawai ana tarihin yan fim ana tarihin yan indiya wannan mawaka makida maraya sai a bawa da a ba da airtime wasu su zauna su ci wata kawai sai ta bugo da Allah na so amin tarihin Amita Bachchan Dramendra da Allah wane wane a shekara ta nawa aka yi masa kaza yaushe fara fim yaushe gama ba a yi to me yasa ba sa bude irin wannan suna ba da air time ana bugawa ana tambayan tarihin annabi yaushe aka haife shi yaushe rayu yakin kaza yaushe yi shi kuma me abin da zamu karu da shi a cikin da'awarsa ta kaza da kaza da kaza me yasa ba a saboda yahudanci haka ake wa yan ball akwai air time haka dauka wani mai kuɗi ne fa yake zuwa yake sayan wannan airtime din ya bayar a'a kafafen yada labaran gidajen rediyon kyauta suke bayarwa wai wannan nishadi ne a jawo mutane to duk musulmin da suke sallah nan masoya annabi su yanzu ba su da matsayin da za a zo a bude wani kafan yada labarai irin wannan ana ba da yara suna kira waya da yan mata da waye abu na uku akwai akwai tashar da ake budewa akwai airtime da ake bayarwa a garin nan yan mata ne kudin da samari suke kira kowa ta kira ta yi magana soyayya wa masoyinta a ga an ai kunne na a mota ina tafiya na je wata ta tana ana ana magana to wa za a yi miki magana ta ce kai shi da yake burab ta ce ta ce da kai nake shi ita shi take so shi take gaisarwa ya mata ta burge shi sai dariya suka tafa da shi da abokin yinsa suna nan wato shirye-shirye da ake na batar da mutane bila adadin ban ta muka magana akan ga makarantu da muke da su ana ta buɗe muna ɗiban mu kullum suna zanzaro muna kai suna zuwa a ciki ba inda za su je wallahi a koya musu wai wai waye annabi ko me abin nan annabi kuma kuɗin mu muke biya ku yadda da ni idan kun koya wa 'ya'yanku sun san waye annabi za su annabi idan ba ku koya musu suka san waye annabi fa wallahi za a waye gari a zo ana kace kace da annabin suna gani kwanan nan na je wa'azi can Niger Delta wannan tsibirin yan musulmin da suke wurin muna tattauna na ba da shawara wa malaman haka sai wani yake game ya ce ai malam ana kokarin da'awa a nan gurin amma akwai hausawanmu da ba su da manufa su zo su yi ta haifin 'ya'yansu a nan gurin gaba ɗaya su ɗebi ɗabi'un arna ya ce a nan islamiyyar nan tamu akwai yaron da ya zo yake tambaya sa ya ce malam ƙur'ani wanne ne old testament ɗinsa da new testament ɗinsa wallahi yace wanne ne old yace yace bible akwai old testament akwai new testament sun sani a makaranta an koya musu ana yace to shi qur'ani kullum abu guda ɗaya ne ba old testament new testament yace ubansa da shi muke sallah anan ka san me yasa wannan tambayan kaka ji haushinsa. abinda aka koya masa ya tashi a kansa ya a kai, shi ke so comparing comparison tsakanin abin da ya sani da wanda kuma yake ake kokarin nuna masa to ba mamaki uban ma ya tambaya wallahi <coughs> abu na hudu mai karanta siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai san mu'jizozin annabi da dalilai da suke nuna annabi annabi ne wanda zai kara masa karfin imani abu na biyar sanin abin da siran manzan Allah take dauke da shi akwai mawaƙif imaniya a kadiyya abubuwan da za su dasa maka imanin ka ya zauna daram daƙam su tsayar maka da aƙidaka ka ba za ta yi shakin ba ba za ta yi raurawa ba kuma ya nuna ma ga irin yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa abu na shida a cikin sirar annabi akwai wa'azzuka masu tarin yawa da abun lura da hikimomi wanda dan adam zai iya wa'aztuwa kuma ya samu cikar hankali da tunani kuma ya san me ransa yake zanta masa akan ubangijinsa da annabinsa abu na bakwai a cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai darussa masu tarin yawa da zai nuna maka simfi simfi dabi'a dabi'a na mutane kuma da yaya za ka rayu da nau'i nau'i na mutane don za a nuna maka an zo an yi annabi kaza ya je wurin wasu kaza ga abin da ya tarar ɗabi'a su duk za a nuna ma abu na takwas siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce babban abun buga misali a rayuwa dan adam ga musulmi dai wanda ya yadda zai ba annabi din abu na tara a cikin siran manzan Allah sallallahu alaihi mutum zai samu abin da zai taimaka masa na fahimtar Allah ka fahimci Allah idan ka fahimci babanka za ku zauna lafiya da shi tsohuwarka a gida idan ka fahimce ta sai ku zauna lafiya abokin zaman kan ka fahimce shi za ku zauna lafiya da shi amma duk wanda baka fahimce shi ba ku zauna lafiya da shi ba haka kuma idan baka fahimci Allah ba kana da matsala da ubangiji to kai kokari ka san Allah ta yaya zaka karanta sirar annabi zaka san Allah abu na goma mai karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai karu da al-ma'arif as-sahiha jamma abubuwa na ilimi ingantattu masu tarin yawa da ya shafi musulunci ga baki daya da aƙida da shari'a da ɗabi'a zai ƙaru da sanin tafsiri da hadisi da siyasa da tarbiyya da zamantakewa abu na goma sha ɗaya mai karanta sirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fahimci yaya da'awar musulunci take ɗaukaka take ci gaba tun zamanin annabi har zuwa yau me matsalolin da'awa me matsalolin da manzon Allah ya gamu da su to mu kuma yanzu me muke fama da su irin wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha da kuma yadda Allah ya warware masa duk zaka fahimta asira abu na sha biyu ta dalilin sira ne ake gane da yawa daga cikin dalilin da yasa aka saukar da ayoyin alkur'ani masu tarin yawa in kana karanta sira za gane me yasa aka saukar da aya kaza aya kaza abu na sha uku da sira ne zaka gane annasikh wal mansukh hukuncin da aka shafi da wanda aka tabbatar a cikin alkur'ani abu na goma sha hudu da sira za ka san mu'ujizojin annabi za mu yi magana akan mu'ujiza Idan abubuwan da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya ba shi don mutane su yi imani da shi to abu na ƙarshe shin ita sira annabin nan da za mu karanta me asalinta daga ina ta bubbugo Dan komi za a karatun da ilimi ne a yi me tushensa daga yana take daga alkur'ani ne ayoyin alkur'ani cike suke da bayanin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karanta zai fahimta abu na biyu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alkur'ani in ka karanta tafsirai na annabi na na malamai za ka ga suna ta kama abubuwa da suke da alaka da sira don ka gane tafsirin to akwai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kutubul hadis wanda su sune asali da suka hada maganganu da ayyuka da ɗabi'u da sifofi alkhalqiyya wal khuluqiyya na manzon Allah alaihi salatu wassalam to daga nan duk za a daddako shi yasa zamu yi ta kawo hadisai a cikin wannan sirar mu kawo ayoyi wani daurin mu kawo hadisai mu faɗi ingancin su duk wannan tushe ne asali ne na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafai na dalailun nubuwa da mu'jizat akwai hadisai da malamai suka keɓance da aka yi ta kawowa na alamomi da dalilai da ke nuna annabcin annabi ko wasu annabawa da mu'jizozi su ma duka an tsintsinto a cikinsu an ɗaɗɗauko an samu akwai kutubul magazi da asiyar littattafai da suke magana akan yaƙuƙuka da rayuwar annabi ɗin da kuma sira-sira na wasu ma ba na manzon Allah din kadai ba sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alqur'ani yayi bayanin haka duka waɗannan su ne in ka har hada su za su baka bayani akan manufa ta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama su wannan shine kaɗan abin da za mu faɗa dangane da abin da ya shafi manzo Allah a matsayin muƙaddima juma'a mai zuwa in Allah kai mu da rai da lafiya sai mu fara a kan siratu sallallahu alaihi wasallam wa sirarsa da kuma yaƙuƙukansa fasali fasali yake yi wa littafin fasalun fi kaza fasalun fi kaza sai a kula da shi tun da galiban babu wasali a ciki a rinka zuwa da fensiri da biro don gyara wani rubutun akwai kuma akan samu dan kuskure na ɗaba amma dai gaskiya littafin yana da daɗi matukan gaske za ka amfana sosai akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai karanta wannan littafin to wani dai ba zai ce ma baka san annabi ba sai dai in baka fahimce shi ba na imam al-hafiz abul fida isma'il ibn umar ibn kasir al a ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala littafin yana nan ana sai da shi a kasuwa kuma bai da wani tsada muna ba da shawara kamar yadda aka saba wanda yake da hali ya sai guda biyu ya bawa wani abokin zamansa wanda yake da iko ya sai uku wani ya sai hudu wani ya sai goma wani ya sai ashirin babu ribar da za ka ci irin ka sai wani littafi ya je ya karatu har har duniya ta tashi abin da ya amfana shi kana da rabo kan mutum yau kansa rowa in kana da hali ka jira na fi sabilillahi cire kudin ka ka siya wannan zai nuna maka muhimmanci kuma ina faɗa na maimaitawa ɗabi'ar mutane sai a zo wani ya cire kudin sai sai littafi ya bayar dan a ba mutane a zo karatu amma wani in ya karba ya samu abin kwalliya sai je ya rataye shi a gefen sa ya daina zuwa karatu mun raba shama'il muhammadiyya a nan ya fi ɗari nawa amma wani tun da ya karba ya sa aljihu ya yi gaba bai sake dawowa ba to mutum ya kokari ya siya da aljihunsa yana da kyau kuma kuskure ne fa ka rinka zuwa in ga yadda karatu yana da muhimmanci fa ka daina zuwa ba littafi ko yaya ka rike shi alƙalin ka mutu ayan ka sace ga littafin babana kuma wannan zai ƙara maka himma da bibiyar karatun kakka mai da gurin ba gurin wa'azi bane akwai wurin da za a je wa'azi kawai ake Allahu akbar Allahu akbar nan ilimi ne ake bayarwa sau ka rinka zuwa da littafin kar mu rinka ɗabi'ar mu zo makaranta ba littafi wa yanda za ka zo za ka ci abinci ba hannu so a samu littafi a yi kokari a mallake shi kuma a rinka zuwa da shi wanda baka gane baka ja layi an gama karatu ka tambaya shine ribar mu kuma shine ilimin zai yadu amma kowa ya zo ya zauna kana zaune sai kai ta gingedi tunda baka da littafi gobe kuma za mu koma sayil bukhari kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala normal dai karatu mu na asuba mun dawo abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh